ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة من شغدر اللاربا daren ashirin da shida ga watan zulƙa'ada ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai. wanda ya daidai da sha biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da ya dasa da ƙaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin mu motors da ke nan jakshin na mtd sabon garin zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin fariqus salihin na babban malamin musulunci a Sheikh Wahid ibn Abdulsalam Bali muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shine karatun mu na 21 cikin jerin gwanin karatu na littafi mai albarka muna nan a cikin kitabu sala matattaran bayanai game da sallah a yau za mu tashi a sabon baji babu fadli salatil mar'ati fi baitiha babin da yake bayani game da falalar mace ta yi sallah a gidanta ma'ana halal ne mace ta zo masallaci a yi sallah kamar yadda mu maza muke zuwa masallaci mu yi sallah amma mace ta yi sallah a gida shi ya fi mata alkhairi sawa'un wannan sallar ta farilla ce ko sallar nafila ita mace zamanta a gida shi ya fa alkhairi Allah ka taimake mu malam yace rawa abu dauda wa sahahu al-albani an ibn umara radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن sallallahu alaihi wasallam abla dan umar ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tamna'u nisa'akum almasajida kada ku hana matanku zuwa masallaci ranar juma'a mata ta ce za ta je masallaci bismillah da ta ce za ta je masallaci bismillah sallar tarawih ta je sallar tahajjudi ka batta in matarka ta ce za ta je masallaci annabi ya ce karka hana ta amma wa buyutuhunna khayrun lahunna mata su yi sallah a gidajen su yafi musu alkhairi amma zuwan su masallaci ba laifi bane da sharaɗin in an amintu daga fitina yanzu irin wannan masallacin da muna cika shi ko ba cika shi to shi ke na sai mace ce wankan tsarki ta ce suna so ta zo masallacin da ke sallah to anan za a hana ta domin akwai matsada za a samu cinkoso tsakanin mai maza da mata amma kamar masallacin juma'a wanda aka ware ma mata ko kuma masallaci katoto wanda ba za a samu cinkoso maza da mata ba idan mace ta ce za ta je masallaci annabi ya ce kara hana ta amma fa ta yi sallah a gidanta shi ya fi mata alkhai an fahimci wannan da kyau ma'ana idan lada goma za ta samu idan ta zo masallaci to idan ta a gida za ta samu goma sha ko ashirin tunda maza Allah ya ce wa buyutu wannan? khairul lahunna su yi sallah a gidansu shi ya fi musu alkhairi shi ya fi musu alkhairi ta gurare da yawa shi ya fi musu alkhairi ta bangaren ikhlas asalin ibada ana yi ne don wa to wanda ya a gida ba a shi ba shi aka fi zatan a samu ikhlasi a gare shi amma wanda ya fito waje aka gani shedan zai iya shiga ta wannan bangara na biyu kuma ta ɓangaren adadin lada ladan da za ta samu a gida ya fi yawa tun da annabi ya ce ya fi alkhairi sannan ba za ta haɗu da wani namiji ba da fitinu wato yadda a matsayinka na namiji in ka ga wata mace za ta burge ka ta baka sha'awa haka nan ita ma mace fa in ta ga wani namiji zai iya burge ta shi yana ga cin wauta ka dinga ɗibar abokanka kana kai su gida a falo matarka ta fito ta kawo muku abinci a zona a yi hira kana ganin ba komai ba ne a hira sai abokinka ya birge ta ila kai mafaɗaci ne masifaffe ne to shi abokinka ko masifaffe ne zai zo gidanka ya dinga masifa ne ba zai masifa ba zai magana ne a cikin sanyin hali ila kai kazani ne sai abokinka ya zo fes fes ila kai mummuna ne sai abokinka ya zo kyakkyawa to ita mace abin da ya fi alkhairi a gare ta ɗakin mijinta gidan iyayenta ko da ko ibada za ta fita annabi ya ce ta zauna a gida shi ya fi mata alkhairi hadisi na gaba yana da alaka da wannan rawal imamu ahmad bi sanadin hasan an ummi humaydin imra'ati abi humaydin as-sa'idi radiyallahu anha أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك الإمام عمد يرويت حديثي دقا صحابي يعني سنة أم حميد ما ترى أبو حميد أسرائيل وأن صحابي يتبقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله يا من ظرامك inni uhibbu salata ma'aka ni ina so in dinga yin sallah tare da kai ma'ana annabi kai ne liman in zama cikin mamu abin yana burge ni in ganin a masallaci muna sallah tare kai ne liman ni kuma ni ne mamu qala sai manzo Allah yace qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i annabi yace ni na san kina son ki sallah tare da ni tabbas kina sha'awa ki zo masallaci ina ba da sallah kina mamuna fa haka yana burge sai annabi ya ce mata wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki annabi ya ce duk da kike so ki sallah tare da ni to bari da miki wani abu kin ga ki sallah a uwan dakanki ya kun miki alkhairi da ki sallah a falo da uwan daka da falo wanne ne fi zama ƙurya wanne fi nisa to annabi ya ce ki yi sallah a waɗaka ya fi alkhairi da ki yi sallah a falo wa ki fi ciki manala ya ce ki yi sallah a falanki khairun laki min ki fi dariki shi fi miki alkhairi da ki yi sallah a tsakar gidanki kuna ganewa kuwa ma'ana duk lokacin da sallan mace ya zama ƙuriya ya fi alƙairi da ta zama ta fito kusa Ya ka yin sallah waɗaka ya fi alƙairi da yin sallah ina alu yin sallah a falo ya fi alƙairi da yin sallah ina tsakar gida wa ki fi dariki manzo Allah ya ce ki yi sallah a tsakar gidanki khairun miki kifalla sallah a tsakar gidanki ya kun miki alkhairi da kifalla sallah a masallacin unguwarku kuna gane wa Wa salatuki fi masjidi qaumiki manzo Allah ya ce ki sallah a masallacin unguwarku khairul laki min salatiki fi khairul laki min salatiki fi ma'i a ah, khairul laki min salatiki fi masjidi annabi ya ce ki yi sallah a unguwarku shi ya fi miki alkhairi da ki zo ki yi sallah a masallaci na wato ba za ka gane wannan hadisin ba sai ka san falalar sallah a masallacin annabi manzala ya ce sallah a masallacin shi yana daidai da sallah wani masallaci sau dubu yanzu ta sallah muka gama magarba ko yanzu alhazai ba sun fara tafiya ba yanzu ba wasu na madina ba yanzu wanda ya yi magariba a madina masallacin annabi kai da kake nan mtd sai ka yi magariba dubu nawa to magariba dubu falla wata nawa kenan yanzu a wata magariba nawa rami talatin a shekara magariba nawa rami Dari uku da sittin ma'ana yanzu wanda ya magariba ɗaya a masallacin annabi sai ka yi sallan magariba MTB shekara uku in ko kai magariba a masallacin ka'aba ɗaya to sai ka ce shekara uku ko dubu nawa kenan a ko goma talatin kenan ko wanda ya yi magariba ɗaya a masallacin ka'aba sai ka shekara talatin kana magariba sun za ka samu ladin shi kai kana da kudin zuwa maka baka je bayan sunan ka fakare sai dai ko in ka nemi biza ka rasa amma duk wanda yake da halin ya je masallacin annabi da masallacin ka'aba bai je ba sunan shi fakare Allah mu sai dai akwai wani uzuri na shari'a kuna wa? yanzu duk da falalar sallah a masallacin annabi to mace ta yi sallah a unguwar ya fi ta yi a masallacin annabi ta yi a masallacin unguwar ya fi ta yi wato eh, ta yi a gidan uwar ƙasanta ya fi a kan ta yi a ina falo yi a falo ya fi mata alƙairi da yi a ina yi a tsakar gida ya fi mata alƙairi da yi falla a ina masallacin unguwarsu Jiya masallacin wasu ko ya fi mata da ta yi sallah ina masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙada sai mai ruwayar hajji yace fa amarat wannan fahadiyar tana jin abin da annabi ya faɗa sai ta ba da umarni fa na laha masjidun ta sa aka gina mata masallaci fi aka shay'in min ha a can ƙuriya ƙuriya uwan ɗakanta wa azlamihi inda yafi fi ko'ina duhu can ƙuriya kamar kikace tsakanin gado da durowa kuna ganewa a uwan ɗakan can sai ta sa yi mata masallaci ina aka ce aka yi mata masallaci karka ɗauke shi masallaci kan fasa tsaye irin wannan ma'ana aka killace mata wani guri ya zama ina take sallah a ina a can wadda ta can ƙurya saboda ita mace alkhairi a gare ta shine sutura a ɓoye ta kan a a arha kowa ya ganta ko da ko ibada za ta a cikin wannan hadisai guda biyu za mu fahimta abubuwa kamar haka na farko na na'am Fa'amarat sai ta yi umarni fa buniya laha masjidun sai aka ware mata gurin sallah fi aka fashe min baitiya a ƙuriyar ɗakinta wa azlamihi inda ya fi duhu a ɗakinta nan take sallah fa kanat tusalli daga nan baiwar Allah nan ta dinge yin sallah a can ƙuriyar ɗakinta hatta laqiyatillahi azza wa jalla har sai da Allah ya ɗauki ranta kuna ganin da matan su habbai suke ko su idan annabi ya ce ko to shi kenan kawai ba ba wani tattama. kai tsaye za su za su bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam a waɗannan hadisai guda biyu za mu fahimci cewa wato idan duk da haka kuma idan mace ce za ta je masallaci kar ana mun ji dai a can ya fa alheri ko amma idan ta ce za ta je masallaci kar ka hana ta Abdullahi dan Umar shi ya rawaito wannan hadisin wata rana yazo yana karantar da wannan hadisin a gaban ɗalibai da ɗansa yace annabi ya ce kara hana mata zuwa masallaci mai suna Bilal shi Bilal sai ga bai kamata ana barin mata suna zuwa masallaci ba saboda yanzu zamani ya canza mata suna kwalliya kuma zamanin annabi musulmai masu sallah ba su da yawa don haka ba abu cunkoso yanzu kuma an samu futuhat kuna ganewa musulmi sun yi yawa daka idan mata za su zo masallaci maza za su zo masallaci za iya cunkoso. shi sai yana ganin kai bai kamata a ce kuma ana barin mata ba sai wauta me wautar da ya yi sai ce wallahi lanam na'ahunna wannan zamani na fitina a haɗu maza da mata wallahi ba za mu bar mata su tafi ba wannan ɗa ne fa yake biya mu baban shi abdullahi umar umar ce kai kana hauka ne in ce masa annabi ya hana sai saboda zangayi har kana wani wallahi sai ka hana su fasabbahu sabban sayyi'a daga nan abdullahi ɗan umar ya yi mashi zagi mummunan zagi bai taɓa yi wani zagi irin wannan ba wasu masu ya ta hadisi suka ce tsine mai yayi ya ce Allah ya tsine maka ɗan shi ne ba ya ce in ci annabi ya hana kai kana zangayi kana ta kai hajjaran kuwa ya ce kun barin da ya maka wani abu daga yau ba zan kare maka magana ba har abada ko da su sa abdullahi ɗan umar yan amutin hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan yaro ya shiga cikin fitina ya tsorata baban shi yana gaba da shi sai da tafiya ta yi nisa ragowar sahabbai da dattawa suka zo suka rarrashe shi suka ce ka yi haƙuri ka yafe masa ya gane kuskuren shi to daga baya sai abdullahi Dan umar sai ya yafe ɗansa kuma ya ci gaba da magana da shi wannan da yake nuna maka duk yadda kake ganin zamani ya lalace idan matar ta ce za ta je masallaci ka barta za ka ga da rababba na wasu malamai suna fatawa suna cewa wai matar da suke zuwa sallah karuwanci suke wannan hatsari idan mace za je masallaci ka barta in ta je ta yi karuwanci ita ta biyo kai dai ta ce za ta je masallaci to ka kalli masallacin ka barta kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ka ce mu abu na biyu da aka ce kara hana mata fitina ko wato fita masallaci idan aka amintu daga fitina kuna wa? idan ya zama akwai yan iska masu fasikanci da mata kila bace ta fito ne mata fyaɗe ko kuma ana jin tsoron kidnappers su zo su face su ko dai wasu matsaloli to wannan babu laifi in an amintu da fitina domin ما حرم تحريم المقاصد يباح عند الضرورة duk abin da shari'a ta hana a yi shi shi karan kanshi to lalura tana sawa ya zama halal da aka shi annabi ya ce kar a yi sai da akwai lalura za a iya yi ma'ana annabi ya ce kar a hana su idan ya zama akwai lalura sai a hana su ana jin tsoron kasa su fada cikin hatsari amma idan ana lafiya lafiya mace ce za ta zo masallaci a an gane wannan kuma ya zama lokacin za ta fitar ta yi fita na shari'a kada mace ta sa sakat matsatse duk suran ciginta a waje kuma ce za ta je masallaci ta ɓata ma mutane sallah ta je for cikin fitina wannan za a iya hana ta amma ta yi shiga na musulunci kuma babu cunkoso babu to abin tsoro to babu laifi idan ta ce za ta je a ta je abu na biyu wannan hadisi yana nuna mana shari'ar musulunci ta yi umarni da a ga suturta mata a cikin komai har a falla a falla ma annabi ya ce kar a batta ta je masallacin unguwa ke cikin gida a cikin gidan ma kan ce a tsakar gida ke ya a falo a falon ma ta yi a wandaka shi ya falu ne ko da koyi a tsakar gida ya halarsa yi a ɗaki ya fi ko da yi a ɗaki ya fi ya ya halatta ya uwan daka ya fi kai har annabi ya ce ta yi a ɗakin ta fa yi da ta tafi masallacin annabi ta yi sallah an gane wannan da kyau ko domin duk lokacin da aka fito ta mace za a samu lada mai yawa kuma za a samu natsuwa haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu mu dinga ɓoye matanmu a cikin gidaje kuma mu dinga nisantar da matanmu ga idan mazaji biyan da za a kawo a zama ta kai kuma ka san kowa annabi bai taba ɗaura bai taba daura mutum akan abu sai akwai alheri haka ne ko ba haka ba tunda kaga annabi ya ce a boye mata me zaman lafiya a boye su abu na gaba yadda za mu gane yadda sahabbai suke yin gaggawa wajen tabbaka umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya ce ta yi ɗaki ya kuma talheri ba to amma saboda kula da maganar annabi ita sai ta sa ware mata guri a gina mata idan ya zama gurin wadatacce ne za a iya ginawa idan gurin ba wadatacce ba ne sai ka ce an keɓe mata yadda za ta dinga yin sallah kuma da ta tashi sai ta tafi can dungu da duhu inda ba za a ganta ba haka nan ta zauna tana bauta ma Allah har Allah ya ɗauki ranta kuma wannan hadisi yana nuna mana ana kwadaitar da mata su dinga yin sallah a gida kuma ita falalar sallan mace tana da fifiko ne da inda ke sallah yanzu namiji da ya sallah a gida da namijin da ya sallah a masallaci wanne ya fi lada to haka ita kuma mace take ita idan ta yi a gida shi ne ta fi samun lada a kan ta fito ina masallaci kuna tare da ni? sun Allah ku bani kunnuwa ku miti da. yanzu don Allah idan annabi zai ce mace ta zauna a gida ta yi sallah ya mata alkhairi da ta fito masallacin unguwa in annabi zai sa mace ta shiga can koli-kolin ɗakin ta nesa ta yi sallah kuna ganin annabi da yana da rai zai bar mace ta dinga yin kamfen ɗin siyasa don Allah kun ga abin da mata suke yanzu kuwa wai ku maza wani irin rashin zuciya ke damun ku ko su irin yi ne sun ba banza ba wani ne zai saki matar shi akan titi akan wani ɗan siyasa ba fa iyayenmu ba ko kakanninmu ba ta ai ba ko sahabbai wallahi mu muna yara mun san babu matar da take tsabda siyasa sai karuwa shekara talatin da suka wuce zuwa baya wallahi mu a iyakanmu duk wacce kaga tana siyasa ta yi fice ba mu ce ɗari bisa ɗari ba amma kashi saba'in tamanin casa'in wallahi karuwa ne masu zaman kansu ba sai kuma tsofaffi walkawa iliminan min an nisa'i nikahan irin tsofaffin nan da babu wani namiji da yake sha'awar amma yau ka kalli yadda musulmi suke barin mata suke fitowa suna rawa a kan titi yanzu kwanan nan aka yi wani taro a tudun wada shekaran jiyan nan ni wallahi tallahi sai na tsorata wallahi za ka ɗauka idi a ƙasar? idi gaba ɗaya ko ina ya fita da mata da jarirai ana rawa a kan titi wai me aka yi muku ne da za ku yi mutane wannan tukwitar? wani me yan siyasa suka yi muku da za ku yi musu wannan tukwitar? in namiji ne ya yi birge mama daidai da shi ne amma ina aka san mace da yi ma wani ɗan siyasa rawa kuma ka je ka cirke matan nan da suke mai ɗan siyasa rawa za ka tarar da matar da aurenta da mijinta ta shekara ashirin ko talatin ba ta taɓa yi ma mijinta rawa ba bala'u fa wai ta idan ta birge shi ba ta taɓa yi ba yau an wayi gari mazaje sun zama dabbobi mutum ya saki matan shi ta tafi abuja ta kwana kan titi ta fita tun safe ba ita za ta isa abuja ba sai sha biyun dare ko karfe ɗaya ba ta da mutuncin da za a bata hotel kuma a ba dubu goma mutum yana da ya budurwa ta fita wani jaha ta je taron siyasa in zai aike ta daga tudun wada zuwa sabon gari ce baba na gaji bai sai aike ta kasa ba amma yin za a taron siyasa za ta yi tattaki da kewaye gari to tun kun zama marasa zuciya kun zama dabbobi namiji ya zama dabba to shi kenan a tafa a haka ko kuma yan siyasa ku ji tsoron Allah ku duba irin kauna da talakawa suke mu yanzu wanda ya maka wannan abu me za ka tabiya shi ba ku iya biyan su to su ma talakawan da nasa matsalolin don haka ina kira ga iyaye duk wanda yake da ya budurwa wallahi killace ta duk wanda yake da mata wallahi killace ta duk wanda yake da kanwa ya killace ta ba dai dubu biyu ne za a bata ba ta bayan kafuta ba ta dubu biyun ta tsare mata mutuncin ta aure nawa ya mutu a wannan sabgar ta siyasa aure nawa ya mutu haka muna nasiha da mutane su ji tsoron Allah ko kuma yan siyasa ku je ku murna maganar mu ku faɗi duk abin da za ku fassara ita ne gaskiya dole a gaya mu mutane dole a gaya mutane gaskiya kuma mu siyasa muka ce da jam'iyya mai agwagwa da jam'iyya mai talatalo duka sun su siyasa in maza za su yi kuyi amma ku daina barin mata na yi ka gama malam tana cikarawa kuma ana ɗaukar ta a midiya kin manta kila ɗan ke zama limamin juma ke kina ganin ke budurwa ce ba san me Allah zai mai da ke nan gaba kin zama rawa akan titi an ɗaura shi a social media danki ya yi islamiyya ya da alkur'ani ya zama limamin juma'a wata ne yana wa'azi akan kaza sai a ɗauko uwar shi tana rawa Allah shi kyauta to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mata su dinga fita ko da ko sallah ne in ko annabi zai hana mace wato zai nuna ma bai annabi bai hana ba ma'ana annabi ya nuna ta zauna a gidanta shi yafi mata alkhairi a harkar ibada to ko ina mai tabbatar muku a harkar siyasa ma annabi zai bada umarnin mace ta zamanta a gida yafi mata alheri da siyasa da sallah ma'ana da kamfen ɗin siyasa da zuwa masallaci wanne fi ba masallaci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zauna a gida shi ya fi mata alkhairi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon gyarawa na'am na'am na'am wanda yana tambaya mai kyau yake matar da ta tafi aikin haji to ta yi sallah a masaukinta shi ya fi mata alkhairi yayi a masallacin annabi sai mu ta je masallacin annabi ya ji domin na ai ba gidanta bane masallacin ta a ba ba gidanta bane hotel ka gane idan mace ta tafi Madina to ta san masallacin annabi shi ya fa alkhairi saboda masallacin annabi a Madina ga alhaji wanda ba dan Madina ba to shi zuwa ya kuma shi alkhairi ko da mace ce domin idan ta je masallacin annabi akwai alkhairai da yawa daga ciki ba na hankalinka da wahala kai sallah masallacin annabi kai sallar jana'iza ba annabi ya ce sallar jana'iza ɗaya za a ba ka lada kamar girman dutsen udu to idan ka samu jana'iza ɗaya masallacin annabi za a ba ka lada kamar dutsen udu sau dubu kuma ba jana'iza ɗaya ba wani lokaci za a ce a salatu alal amwat sai a yi magawa goma sallah sau dubu goma ka gaba karamin lada ba ne na ɗaya ke na biyu kuma annabi ya ce sallar mutum biyu ta fi mutum ɗaya sallar mutum uku ta fi mutum biyu sallan mutum hamsin ta fi na mutum ashirin to masallaci a nan mutum nawa ke sallah to da haka idan mace ta tafi aikin hajji ko mara muna ba ta fito ta je masallacin annabi amma yan madina to ita kuma ta yi sallah gidan ta yi mata alkhairi kun gane bambancin ko Allah ya taimake mu babu fadli salati tasabih babin da yake karantar da mu fallalar sallar tasbihai a wasu ruwayar fadlu salati tasbih akwai wata sallah da ake ce mata salatu tasbih sallar tasbih rawa abu dawuda wa sahahu al-albani an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lil abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu ya abbas ya ammahu ala utika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika ashri khisalin إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وحديثه خطأه وأمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي أمرك مرة صلى الله عليه وسلم وانا حديث الإمام أبو داود يفتد شيء كما الباني إنغان تاشي دقى عبد الله بن عباس الله يقارى مشي يدى yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ainihin sayyidina abbas ɗan abdulmuttalib Allah ya jada shi ya abbasu annabi yace ya kai abbas ya ammahu ya kai baffana ya kai baffana ala utika ala amnahuka ala ahbuka kai annabi ya iya magana ku ba na hankalin ku annabi ne ya ce ma babban shi ya kai babba na bana baka wata kyauta ba shine ala ufika bana baka wani abu ba ala amnahuka bana kara maka ba ala ahbuka bana kara kara maka ba kuna ganewa yanzu mutum ne ya ce wa na zo ina so in ba ka wani abu mai biyan kima da daraja misali zan ba ka wani abu za ka ji daɗin shi za ka yi farin cikin shi ko kuma zan ba ka kyauta zan miƙa maka zan danƙa maka duk da yana ne kyauci ne ya ƙarfafa mai abin da zai baka ala af'alu bika ashra khifali bana koya maka in aikata maka wasu ɗabi'u guda goma ba idan an tafi an ta zalika wannan abin da zan koya maka idan ka aikata gafara Allah laka zambaka annabi ne zai koyar da wani abu annabi iya ce idan na koya maka wannan abin Allah zai gafarta maka zunubinka awwalahu wa akhirahu zunubin da kai a farkon rayuwarka da wanda za ka yi ƙarshen rayuwarka daga farko har ina har ƙarshe ƙadima huwa hadisan tsohon ka da sabon ka? haɓa huwa amdamu zunubin da kai da kuskure da wanda kai da gangan sagira huwa kabirahu ƙaramin zunubi da babban zunubi rahuwa a alaniyatahu laifin da kai a ɓoye da wanda kai a bayyane ashir khisali ɗabi'un laifuffuka guda goma duka Allah zai gafarta makon kada ka ɗauki a annabi ku yi riga mun su awwalahu wa akhirahu na farko nawa kenan a'a awwalahu wa akhirahu qadimahu hadithahu amdahu sagirahu kabirahu sirrahu alaniyatahu yanzu a cikin waɗannan laifin a cikin waɗannan abubuwan guda goma da laifi ne bai shiga ba ku fa na farko da na ƙarshe tsoho da sabo na kuskure da gangan ƙarami da babba wanda aka yi a ɓoye don da aka yi a bayyane akwai laifin da bai shiga nan ba duk sun shiga to me za ka yi Allah ya gafarta maka waɗannan zunubar an salli a a raka'atin ka yi ma Allah raka a hudu fi kulli raka'atin hatar kitabi kowace raka'a ka karanta Fati hatar kitabi sofin fatiha wa suratan da kowace sura duk sura da ka ga dama fa idza faratta min alqira'ati fi awwal rak'ati idan ka gama raka'a wato ka gama karatu a raka'a farko daga fatiha da sura sai me me za ka yi sai me kafin sura to kafin kai ruku'un sai annabi ya ce wa anta qa'imun kana tsaye kafin kai ruku'u qulta sai ka ce subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يبقى كاي فاتحه كما كاي مي كاي سوره سيك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مره سوغو مشاجيا معنى سبحان الله نوا الحمد لله نوا الله اكبر نوا لا اله الا الله الله اكبر in ka ga dama ka ce subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar nawa kenan subhanallah walhamdulillah wala ila ila illallah wallahu akbar hakan sha biyar in ka ga dama kuma ka ce subhanallah subhanallah subhanallah hannawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hannawa la ila illallah sha biyar Allahu akbar sha biyar kuna ganewa to idan kai Fatiya kai sura kai wannan so sha biyar sun matarkau sannan kai ruku wa an tara ki'un ashirar kana ruku kuma sai kai goma ki me za ka yi goma wancan tasbihin menene tasbihin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai kai goma to amma a nan da ake so ka yi goma in ka yi ruku sai ka yi tasbihin ruku me ake faɗa ruku subhanahu rabbiyal azim wa bihamdihi ko to in ka yi su guda uku sai ka yi wancan kuma guda goma to yanzu kafin ka yi ruku ka yi sha biyar da ka yi ruku ka yi goma nawa kenan ashirin da biyar sun matar faura a fata mina ruku sannan ka ɗago kanka daga ruku'u fata ha asharar sai ka maimaita su so goma sun zama nawa to amma idan ka dago daga ruku akwai tasbihi ko babu in ka dago daga ruku me yake cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ko ko kuma sarwa ya ta tabbata to in kai wannan tasbihi na dagowa daga ruku kafin ka tafi sujjada kuma sai ka yi guda goma subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu a kafin kai ya kai zama arba'in da biyar ba mu je sujjada ba ko mun je ba ko to shi kenan sun matawi sajidan nan sai ka duka ka yi sujjada fata ƙuluwa ka maimaita wa an ta sajidun ashirin kana mai sujjada ka maimaita sau goma yanzu mun samu nawa to a sujjada ma ne zaka fara yi tasbihin sujjada kuma na rabbiyal a'la wa bihamdihi in ka kare sai kai wannan guda goma mun samu nawa arba'in da biyar sun matar faura a faka mina sujudi sai ka ɗago kanka daga sujjada to idan aka ɗago daga sujjada farko in aka zauna akwai addu'a ko babu rabbi gifirli warhamni wahdini wajbirni wa'afini warzuqni ko rabbi gifirli wa ah, rabbi gifirli rabbi gifirli ko to in kai ka tsare, sai kuma ka maimaita waɗancan guda goma menene ma ake maimaita za su goma eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mun samu nawa 55 thumma tasjudu sannan kuma ka koma kai sujjada fataquluha ashran sai ka maimaita so goma mun samu nawa 65 shi ma an kai sujjada ta biyu me za ka fara yi subhana rabbiyal a'la ko in ka kare sai kai wannan guda goma sun matarfa wura a sannan ka ɗago daga kanka fata ƙuluwa ashirin ka maimaita su so goma to wannan da aka ce in ka yi sujjada ta biyu ka ɗago daga kanka cewa za ka yi za ka yi jisatul iskira. dama idan mutum ya sujjada biyu ba yana ɗan zaman hutu ba to kowace sallah zaman jisatul istira mustahabbi amma bai da salatu tasbih ita dole ka zauna idan ka zauna akwai zikiri babu babu wani zikiri a zaman jinsatul isra to da ka zauna kawai sai ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai kai goma yanzu mun samu nawa Saba'in da 75 fa zalika 75 annabi ya ce yanzu mun samu guda nawa Saba'in da biyar. fi kulli raka'atin a kowace raka'a mun yi nawa saba'in da biyar kowace raka mun yi nawa saba'in da biyar fi kulle rakatin tafalu zalika fi kulle ce. yanzu saba'in da wa alaihi wa alihi wasallam ya ce idan kai wannan kuna tare da ni in istata in ka samu dama an tusalliha hafi kulli yawmin maratan fafal duk wanda ya samu daman kullum kai irin wannan sallar ta aikata kullum kai amma wannan sallar tana da sauki sai dai lada amma dai sauki saboda lalacewa irin namu abinda sa muke ganin mata da sauki lalacewa ne an ce ɗaya daga cikin matan magabata zamanin annabi nuhu kuna tare da ni wata mata ce za mu na da bulu sai dan tiyar su dan karami dan shekara 300 shekara shi nawa amma dan karami tana ta kuka tana ta kuka to ne ci haba baiwa Allah kukan da kike yi haka ki hakuri ta ci haba wannan dan nan Allah dan kankanin yaro ɗan ɗan yaro ɗan shekara ɗari ku Allah ya ɗauki rai ma'ana irin ɗan ka ɗan shekara nawa nan? ɗan shekara biyu ko ko ɗaya ka ko kuma a ce ya ɗan gama firamare ya ɗan fara tasawa ta ce wannan ɗan yaro ɗan shekara ɗari ku ya mutu dole yi kuka akwai tausayawa aka bai baiwa Allah kin gode ma Allah ke ɗan ki kai shekara ku. Ƙarshen duniya al'ummar da za su zuwa ƙarshen duniya akwai wanda zai rayu har ya mutu shekara shi saba'in gaba ɗaya rayuwar da ƙuruciyar da auren da kuɗin da mulkin duka ya a ƙara cin duniya shekara nawa saba'in ta ce yanzu gaba ɗaya rayuwar mutum shekara saba'in aka ce shekara saba'in ta ce to za a samu ɗan wuta a cikin su ko aka ce akwai su da yawa ta ce na rantse da Allah da Allah zai tsawaita rayuwa na in kai wannan lokacin idan na duka ne ma Allah sujjada ba zan dago kaina ba sai na shekara 70 saboda tsawon rayuwa da Allah ya musu amma mu yanzu malalata ne ma mun malalata ma a gaya mafarki Allah ya shirya iri ɗaya ne komai alfofai wanda ta zalla ya jinjina ai shekarun da yawa Ke yanzu mu yanzu duk wannan sallar da wala sauki awa daya amma dukan ku itifaki ba sauki sai dai lada Allah ya shirye mu to annabi yake ce ma Abdullah dan Abbas in za ka iya yi kullun kai fa in lam taf'al in ba za ka iya aikatawa ba fa fi kulli juma'atin marra to duk juma'a abin da ake nufi da juma'a duk sati ba wa yana nufin jin ranar juma'a ba yanzu mu a hausa ba ana cewa duk ba ma'ana duk asabar to ana nufin duk sati duk kwana bakwai kai so ɗaya. fa in lam taf'al in ba za ka iya yi duk mako so daya ba fa fi kulli shahrin marra to a wata kai so ɗaya. fa in lam taf'al in haka yi maka wuya Fafi kulli sanatin marra a shekara ka yi so daya a in lam taf'al in ba za ka iya ba fafi umuri umrika marratan kar ka sake ka mutu sai ka yi so daya karka sake ka mutu sai ka yi so daya shine fafi umuri ka a rayuwarka ka yi so nawa so daya wannan hadisi al-imam Abu da ya fitar da shi da Imam Tirmidhi da Ibn Majah kuma hadisi ne ingantacce shekul albani ya inganta shi wannan hadisi a cikin hadisan da malamai suka ce ce ku ce wasu malaman suna cewa bai inganta ba amma albani ya inganta shi kuma muna yadda da ingancin albani idan ce albani ba yana da malam awwal albani ba tunda mu zage zagi ne ko ba gaskiya ba kuma akwai yaran da kila ba su malam suna jin albani albani a ba albani na namu ba Allah ya gafarta mai albani mai littafi wani babban malamin duniya ne to shi yana iya cewa hadisi ingantacce ne ko kuma hadisi mai rauni ne waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba sun kafa hujja da dalilai kamar haka na farko dai annabi in zai bada zikiri a irga annabi da wahala ya bada zikiri ya wuce ɗari ko dai ce a yi ɗaya ko uku ko hudu ko bakwai ko goma amma nan gashi har an samu nawa ɗari uku sa'an na hadisun hadisin yana nuna cewa zunubi babba da ƙarami ma'ana ko na mutum ya yi da ya yi wannan sallar za a gafarta mai to akwai zunuban da Allah yake gafarta su, wato yake gafarta su akwai da Allah bai gafarta su daga ci akwai manya-manyan zunubai yanzu kisan kai zunubi ne ƙarami ko babba Yan shi kenan sai bello turbi ya ji hadisun nan ko sai je yi shi ke duk rayukan da ya kashe sun zama a banza? da kuma wasu malamin suka ce gaskiya wannan hadisin yana cin karo da wasu nusus domin ƙwararri yana cewa in tajtanibu ka ba ira na hauna an kafira an kum sanyi a cikin wani da khilukun mu da halin karima idan kuka nisanci manya-manyan zunubai to mu kuma za mu kankare muku kananan zunubai ta so su malaman sun yi a ganin ya inganta wasu na ganin bai inganta ba ala ayyati halin dai duk wanda ya samu dama ya yi kokari ya yi ko so ɗaya ne a rayuwarsa ko kuma a shekara ko a sati don ka iya yi kullum fadiha wani ima amma dai ka yi ko da so ɗaya ne kuma muna ƙara ba da shawara cewa lallai a nisanci manya-manyan zunubai kada mutum ya fake da wannan zunubin ya je ya kwanta kwatsama iya ya je wannan sallar ka ci kuɗin mutane ka shata haƙoƙin mutane ka ce ai za a kankare maka zunubi babba da karami banda haƙƙin wani banda mene haƙƙin wani Allah ka gafarta mana a cikin wannan hadisin na'am za mu yi bayani a cikin wannan hadisi za mu koyi hikima wajen karantarwa kun san ba duk mai ilimi bane ya kamata ya koyar akwai da yana da ilimi amma bai iya koyarwa ba to annabi ya kowa iya koyarwa shi yasa harkar ilimi ake yin ATC FPE College of Education University of Education ba wai ilimi kawai ake koya maka ba an koyar da kai kuma sai a koyar ma a koya maka yadda ake me kaga yanzu annabi da zai koya wannan abun mai tsada sai da ya tambaye ɗalibin bana baka wata kyauta ba yana da bambanci da a ɗauka a baka wani lokaci nufin zai koyar da kai sai ya tambaye ka wani lokaci sai ya rike hannunka wani lokaci sai ya dafa ƙirginka to wani lokaci nufin sai ya baka lift lift ma'azu dan jabal da annabi yake so ya bashi karatu sai ya bashi lift ya koya shi kan jaki sai da aka yi excursion aka fita unguwar gaba daya ke koya mai karatu da ta matsayinka na uba idan kana so ka tusa ma 'ya'yanka wani sako mai muhimmanci to ka ɗibe su a mota kuna cikin tafiya sai ka ce bari gaya muku wani abu idan ka gaya musu wannan saƙon za su rike shi su haddace shi zai zauna a kwakwalwarsu su haddace har inda ka koya musu karatun amma yanzu idan aka zo ana hira kawai ka faɗi wata magana ba a rikewa shi yasa annabi lokacin zai koya maka karatu sai ya dafa kirjinka wani lokaci sai ya rike ko lokaci sai maka addu'a kuna ganewa mazala sallallahu alaihi wasallama ko matar shi ce ta fushi sai ya daura hannun shi a ta sai ta Allah ka gafarta mata zunubanta Allah ka rarrashi zuciyarta Allah ka tsane ta daga fitinin rayuwa kisa na Aisha take har rawaito hadisin take har yanda annabi yake tama yake dafa ta to da haka malaman masu karantarwa za ga wani ya fita ilimi ko kuma za ga malamai biyu wannan ilimin shi kaɗan wannan ilimin shi mai yawa amma mai ilimi kaɗan yana karantarwa sai ka gane mai ilimi mai yawa kuma sai ya ta karantarwa ba sa ganewa saboda kowa da irin baiwar da Allah ya mai to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa baiwa a wajen karantarwa daga cikin hikimar karantarwa sai ya gaya maka wata wani saƙo kafin ya isar da asalin saƙon da yake so ya ainihin gaya maka abu na biyu malalar wannan sallah da yadda kuma annabi ya kodai ta rayu kuma wannan sallar an fi son ta yi ta da rana an tambayar ka an fi son a yi ta yaushe kuma ka yi ta bayan azahar wane ne zai gano hikimar da isa maka ta fi son ta da rana kuma bayan azahar na a'a ana bude kofofin sama ne yaushe kafa azahar ko bayan azahar ka yi kokari ka kusanto da daidan domin kafin azahar Allah yana bude mene kofofin sama amma akwai amsa da tafi wannan mun yi shi last week a last week muka yi karatu na annabi ya ce kai raka a hudu bayan azahar idan kai raka a hudu bayan azahar Allah zai mai zai gafarta maka zunubinka ko kun gane ko ba nuna karatun motar fatin da ya shi ne ai wanda ya kawo kafin azahar ne wannan kuma yaushe ake yi idan kana san Allah ya gafarta zunubinka ko ka lizumci yin nafila bayan azhar sawawun da wannan filar ko ba da wannan filar ba idan ko kana fa Allah ya sha addu'a ka da rana ka dinga yin addu'a kafin azhar ka je kasuwa komai ya caku wani zai bude kasuwa malam ka buɗe shago ba wai abu a taya ba ko gaisuwa rai ta wucewa ko sallama wani ba zai maka ba to da sha biyu da rabi ta yi Rafa shagon kuna ganewa faɗo masallaci yana fi raka a biyu hudu ka yi addu'a ka ci Allah ka kawo buɗi liman ya zuwa ya azahar ana gama azahar daure ce wasu na filfilin ka koma shago ina ne tabbatar maka wallahi da wahala da wahala ka koma shago face ta tar da kwastoma suna jiran ka bude shago ka gwada gobe duk da ba a gwada annabi ba a gwada annabi ba a gwada annabi na na haka yi a gida in zai zama daga fitowa sai masallaci ita kullum sallar nafila yin ta a gida ya fa yi, amma da yadda muka san yanayin mu kana da gida a dogarawa kana da shago a sabon gari kuma akwai masallaci da za ka tafi dogarawa kai na fila ka dawo ai zai wahala ko Allah ya ce maka sura minti na sura biyar na na na kana ka samu ƙarin lada akwai tahiya akwai sallama amma da za ka yi su hudun kuma a jere ya yi sai dai in za ka yi nafila raka a hudu a jere ku rike wata ka'ida ka'idar ita ce in kai raka abi ba za ka yi sujjada ba za ka yi tahiya ba da kai raka biyun za ka yi. ku domin idan ka yi zaman tahiya to ka daidaita ta da sallah ta yi daidai da azhar kuma ta yi daidai da wacce la'asar kuma ta yi daidai da wanne da aka ba ba in za ka yi raka a hudu a haɗe in ka yi raka a za ka yi zaman tahiya ba Allah ka dace da mu Allah ka zafarta mana to yana ganin nan ya kamata mu tsaya duk da dai lokacin bai cika ba amma hadisin da ke gaba yana da yawan da in mun fara shi ba za mu iya kammalawa ba amma gabanin mu tsaya zan yi amfani da wannan dama in yi addu'a ta musamman Da wani bawan Allah ko wasu bayan Allah eh, satin da ya gabata muna mun gama karatu kenan sai kola ta ɗauki muka faɗaitar da a yi ƙoƙari a ƙara haka ne? kuna samu labarin cewa an ƙara sabon batir ko labarin bai inganta ba to idan mutum ɗaya ne ya yi Allah ka biya shi gidan aljanna idan mutane ne suka haɗu Allah dukan suka biya su gidan aljanna amma ka fara bani aljannan ya Allah ba ni na kwadaitar ba ya annabi ya ce addalu ala khairi ka fa'ili wanda ya daura mutane suka yake alkhairi kamar wanda suka yi tsakani da Allah ku rike wannan magana tawa da kyau ina tausaya mu wanda yake da daman taimakon addini bai taimaka mishi ina tausayin shi wallahi ba ka gane amfanin waɗannan ayyukan na alkhairi sai ka shiga kabari idan ka shiga kabari za ka rena kanka tafiya ce mai tsawo kwanciya ce mai tsawo wani yana nan a kabari shekara dubu yana jiran a tarba an ta kuna rafiƙa ƙaumi lahun zajin wa an ta bidai zadi yanzu ka gamsu ka zama ɗan rakiya kowa da guziri ke baka da guziri to irin waɗannan masallatan da Allah ya haɗa mutane mabambanta ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa matasa dattawa bai kamata musulunci ya zama yana da rauni ba bai kamata musulunci ya zama yana da wani takaici ba tabbas wannan masallacin ana kokari da wahala mu magana akan wani abu face kaga ayi gaggawa so ina muku addu'a Allah ya madukiyar ku albarka duk wanda yake da hannu a cikin ayyuka irin wannan Allah sai mushi albarka a dukiyarsa mu kuma da muke kwadaitar rob mu ma Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka Allah ka sa nan gaba duk abin da ya taso to bazan zan ƙara magana ba sai dai ni in siya yanda ba ta tsinnan kawai ya ya duka kawai sati mai zuwa sai zo da sabon batir ko haka na fito eh to haka ya kamata eh gobe za ɗaya ma'ana sabo da tsoho ne yanzu gobe za duk za zama sababi Allah ya fata muku da alkhairi kuma annabi ya ce ma na kasa malu abin min sadaka sai eh, wannan abun ko da suke wannan abun abu ne mai sauki daga lokacin zuwa yanzu Allah ya mayar musu in ma bai mayar musu ba zai mayar musu da haka a yi ƙoƙari musamman ga wasu kwanaki masu tsada masu zuwa kwanaki goma na zulhijja waɗannan kwanakin sun fi kwanaki goma na ƙarshen azumi mutane ba su faɗi ba ne yadda ake dagewa goman ƙarshe na Ramabana to a yini kuma babu wani yini da ya kai kwanaki goma na zulhijja yau muna ashirin da biyar ko to rana ita yau mun shiga zulhijja shi sa ni yanzu haka muna aiki a ma'asasa za mu rufe kwano an yi rafta na tsaye da aikin sai shiga zulhijja ya faran da su a ya aljanna ba ma son ta kafa can koli koli zabi ta duk wanda yake son alkhairi ban hana ta yi yanzu ba amma ka yi shiri goman can na ƙarshe annabi ya ce babu wani aiki da Allah yake so bawa ya yi kamar ya yi aikin a goman ƙarshe kuma goman farko na zulhijja sabai suka ce har jihadi annabi ya ce ko jihadi mutum ɗaya ne zai samu ladan da za ka samu shine wanda ya tafi jihadi ba shi ba dukiyarsa da haka ina kwadaitar da kan da duk wanda ya zo gurin nan ne ayyukan alkhairi musamman ayyukan alkhairi irin waɗannan waƙafi kullum ina yin misali da abin da kwakwalwarku za ta gani. yanzu mu da muke nan zaria akwai wata makaranta a nan zariya sunanta alhuda huda alhuda hudan nan kun yaushe aka kafa ta 1910 mana shekara nawa 115 yanzu don Allah ka kaddara musulmi ne ya kafa wannan makarantar yanzu kana tsammanin yana nan da rai da wahala yanzu ya mutu ko Allah kare sallah da yake samu to na ga wanda gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya rufe makaranta ko ya sai kujera Allah kaɗai san shekarun da za a kwasa ana wannan aikin kuma Allah kaɗai san shekarun da za a kwasa ana cin moriya ya kama na ƙara addu'a ga duk wanda ya sa hannu a wajen canza wannan batiran Allah ya biya shi da gidan aljanna wancan aikin ma da muke yi kofa mu suke duk wanda yake son ya bada wata gudunmawa kofa abu take aiki ne na wakafi da muke fatan a je lahira mu dinga jin alat kar ka yadda ka mutu ladan ka ya mutu in ka gina gida ba ka yi lada in ka gina gida ɗari in ka ci sa'a ne a kyale ka ba yi maka azaba ba amma ka gina masallaci ka gina makaranta ka yi rijiya in za ka iya yi kai kaɗai in ba za ka iya yi ba kar ka sake ana wani aikin alkhairi wallahi a kare ba ka gama ba kuma ko ka yi ko kar yi za a yi ko ka yi ko kar yi me zai faru za a yi to gara a yi da kai ya fi a yi ba da kai ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta